وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أيوز أمي بياني كان ربوبية الهميس sha bakwai ga watan jun dubu biyu da watan goma dubu biyu ga goma hijira mai rububiya rububiya shine tafi da al'amuran bayi tafi da al'amura wato ubangiji a matsayin shi na mai halittawa a lokacin da yake halitta bayan shi sannan kuma shi ne yake tafi da al'amuran bayi wannan tafi da al'amuran nasu ana kiran shi mai rububiya akan kira shi rububiya wato tafi da al'amuran bayi daidai lokacin da yake halitta yana tafi da al'amuransu daidai lokacin da yake aiko manzanni domin su shiryar da mutane zuwa ga abin da yake shine zai sanya su su rabota duniya da lahira shi ma sunan shi mai sunan shi tafiyar da al'amuran bayi su da haka dukkanin wannan muna kiran shi rububiya masu bautar gumaka da suke imani da cewa akwai wasu gumaka wanda suke juya wasu al'amura a sama ko wasu taurari ko wata ko rana da suke yin wani abu a rayuwa ko suke sako da ruwa ba tare da izinin Allah ba irin wannan shi ma su rusa akida su tauhidi a rububiyya wato ayyukansu akida su babu ta ubangiji kadai ta rububiyya ubangiji yana cewa ubangiji shi ya ba komai halittarsa sannan ya shiryar da shi don haka ubangiji subhanahu ta'ala shi ne yake tafi da al'amuran bayi gaba ɗaya kuma shi ke tafi da komai gaba ɗaya muna ganin mutanen nabi ibrahim da suke tasiri da suke imani da tasirin gumaka da tasirin taurari da rana da wata sai annabi ibrahim ya musu raddi da cewa shi baya son masu gushewa a nan mashuriya ta suratul an'am falamma janna alaihi layl ra'a kawkaban qala hada rabbi tana nuni zuwa ga wannan to amma duk da mun ce ubangiji shi kadai ne yake tafi da komai a duniya kuma babu wani abu da yake faruwa sai ya kasance shi ne ke fitar da shi ne ke tafi da shi shi ne yake gudanar da shi wannan ba yana nufin cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala bai wakilta wasu al'amuran zuwa ga bayinsa ba idan ubangiji ya wakilta wasu al'amura ga bayinsa wannan ya zamanto bi lan da izinin sani so da haka wannan ba shi da a matsala ko kaɗan domin mai domin ubangiji wanda yake shine mai yi mai aiwatarwa ya ba da lasis ya ba da mai umarni da irin wannan yanayi babu matsala a jingina wannan ayyuka ya zuwa ga wannan bayi ko misali jingina mutuwa zuwa ga mutu mutuwa ce shi ke ɗaukar rayuka jingina rayuwa zuwa ga ruwa a ce shi yake ba da rayuwa ga shuke-shuke da sauransu waje na min alma'i kullum shay'in hayi saboda mai saboda shi ne ya ba shi wannan amma ba tare da imani ba tare da itikadi da kudurci cewa wannan abubuwan suna tasiri akan kansu ba ba tare umarnin Allah ba idan aka cire musu tasiri ya zamanto an imani da cewa ko ba umarnin Allah za su iya yin komai to nan ya zamanto an kaucewa hanya an saba umarnin ubangiji amma imani da cewa wayannan abubuwan da suke yi da umarnin ubangiji da izininsa ne to nan sai mu ce haka yawwa ya zaman tobin dunillah shine matsala shine al'amarin da ke kai zuwa ga tabewa idan mun duba rububiya za mu ga tana iya zama babban dalili kan kadaitakar ubangiji ta hanyar cewa duk sannan maka ga ana tafi da al'amura ma ga al'amarin nan tsari ne guda ɗaya to za mu tabbatar da cewa mai tsarawa guda ɗaya ne ɗaya daga cikin misali mun ga annabawa dukkaninsu suna zuwa daga wajen ubangiji ɗaya isham bin hakam ya tambayi imam sa'ad alaihi salam me yasa ubangiji yake shi kadai ne sai ba shi amsa da wannan amsa ta kadaitakar tsari cewa ittisalu tadbir wata tamamu sun cewa kama kala azza lauka na fi yi fihi ma alihatun illa da la haduwar tsari da cikar halitta cewa ga tsari tsarare ga idara ana tafi da shi a shiryayye a daidai da ya dace wannan lamurra ne da suke na mana cewa lallai ubangiji da ke wannan guda ɗaya ne sai dai duk da mun ce ubangiji shi kaɗai ke samarwa kamar yadda muka yi nuni babu laifi idan wasu al'amuran su ma suna yin wani abu amma ya zama da izinin Allah ba min la ba sai zama al'amuransu dukkaninsu suna karkashin umarnin Allah ne kuma misali falmadabbirati amra masu shirya lamarra wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan cewa shine mai rinjaye kan bayansa kuma yana aiko muku masu kiyaye lamuranku wannan ba laifi amma tunda mai tunda da izinin Allah ne inda wani zai imani da cewa suna yi ne min kuma ya rike su a haka a matsayin min dunillah sai zamanto ya shiga ya fita daga tauhidi ya fada kafirci to tauhidi na rububiyya yana da abubuwan da suke bayanai ne da suke kewayawa a gefensa masu muhimmanci wanda bayani kansu yana da muhimmanci matuka wannan al'amuran sun shafi a tauhi ta Allah a cikin hukunci da imani da cewa shi kadai ne mai hukuntawa kada ya ta Allah cikin biyayya da imani da cewa shi kadai ne wanda ake wa biyayya kada ya ta Allah cikin shar'anta da imani da cewa shi kadai ne mai shar'antawa don haka ubangiji subhanahu wata'ala yana da wannan a cikin abin da muke cewa tauhidi a cikin rububiyya wato a tauhidi kadai ta Allah a cikin me tafi da al'amuran bayi idan maka ce Allah subhanahu ta'ala shi ne yake tafi da al'amuran bayi shi kadai to wannan dukkanin bayanan dukkanin wannan janabobi sun shafi tafi da al'amuran bayi kadai ta Allah a cikin rububiyya tafi da al'amuran bayi yana da ma'ana mai faɗi ya shafi al'amuran samarwa da al'amuran shar'antawa babu wani mai tafiyarwa a duniyar samuwa sai shi shi kaɗai ne yake yin wannan babu wani ubangiji sai shi annabi ibrahim gwarzon tauhidi yana sifanta tauhidin allah a cikin tafi da al'amuran bayan sai yana cewa dukkaninsu makiyana ne su ababen da kuke bautawa sai allah ubangijin talakai kaɗai nake su innahum aduwwun li illa rabbal alamin allazi khalaqani fa huwa yahdini wanda shine halicce ni kuma shine yake shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqini shine yake ciyar da ni yake shayar da ni wa idza marirtu fa huwa yashfini idan na yi rashin lafiya shine yake warkar da ni wallazi yumituni thumma yuhyini wanda yake kashe ni sannan ke raya ni wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin wannan ke kwadan ya gafarta min na ranar sakamako rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin ubangiji ka bani hukunci ka riskar da ni da nagari wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh